أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi ra'aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau da yi muna asabar ne goma ga watan jimadar ula na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jiran na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makar zuwa madina wanda ya zo daidai da uku ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jali ma'oyan babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana sigar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu kama kallon bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلو دسول لما وإن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ينتشوى كل التاف نسمي كلمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a wa dinil da addinin gaskiya biyu yuzhirahu ala ad kulle kulli dan ya bashi rinjaye akan kowane addini walau kariha al-mushrikuna ko da mushrikai masu hada Allah da wasu ba sa so hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى النبي يتي دري بعيني بذاس بشي بذاس تحبة بذاس بوشي به حرسي أنداو بوتر لا تدعوزا عائشة تتي سينك يا رسول الله إن كنت لا أظن أنه لما أنزل الله قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما نعم تتشي وعلوك تشبع لا يسوكر ذا ونم آير وده مهكرة تشي والدين زي يارق آياتك وتبازات يوم متاني سكوما قبل كرونا أبو الله في النبي صلى الله عليه وسلم يتشي لا إنه سيكون ذلك إن شاء الله ثم يبعث الله ريحا فتوفى كل نفس كل نفس آه، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ثم يبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم النبي صلى الله عليه وسلم يتي آآ آه، آه، وانا دي زي كسنتي ننقبا وانا abinda ayar ta kunsa zai kasance nan gaba insha Allah yake sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wata iska wanda za ta karbi ran duk wani wanda yake akwai imani gwargwadon kwayar komai a zuciyarsa sannan waɗanda za su yi saura su wanda babu alkhairi tare da su daga ƙarshe su koma addinin iyayensu wani aya da wani hadisi na aisha radiyallahu ta'ala anha wanda imam muslim ya rawaito suna karantar da mu cewa wani addini duk irin rintsin da ya shiga duk irin wahalhalu da zai gani duk irin shigohohi da rikice-rikice na fahimta da za su ta faruwa Allah zai tsada addininsa kuma addinin sai ya yi rinjaye sai ya yadu sai ya shiga ko ina da ina da izinin Allah da ikonsa wanda yana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke ɗaukaka wannan addini ko da mu ko ba mu addinin Allah gaba zai ci addinin Allah karbuwa zai samu addinin Allah ƙara sa za a yi ta ko da mu mun kasa fitowa mu karantar da addinin ko mu nuna addinin addinin gata to Allah yana nuna wa addinin sa gata kuma addinin nan nasa zai ci gaba da yaduwa zai shiga inda ma ka fito hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisi na aisha sun kara tabbatar da haka daga ciki akwai hadisin da shi imam muslim ya rawaito hadisin saugan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna hadha ad-din la yablughu وإن هذا الدين وهذه الأمة ليبلغ ملكها ما زوي لي من, من, من الأرض yake cewa Allah subhanahu wataala ya nannaɗe mun ƙasa na ga gabashinta da yammacinta na ga gabashin duniya da yammacin duniya Allah ya nuna mun kuma wa inna ta al-umma sayablughu mulkuha ma zuwiya li ha mulkin wannan al'umma wato ta musulunci sai ya kai duk inda guraren nan da Allah subhanahu wataala ya nade ya nuna mana a bayan kasa wannan hadisi na sauban a ruwaito shi a cikin musul imam ahmad daga hadisin shaddad ibn aus yana tabbatar da cewa addinin musulunci zai karaɗe duniya zai shiga ko ina da ina zai je duk inda baka zato wato iko na musulmi sai ya kai ko ina da ina mulki a nan ba wai duka ana nufin mulki na siyasa ba na cewa al'ummar musulmi za su ƙara mallake duniya gaba ɗaya ta zama ƙarƙashin su a'a ana nufin mulki na na addini mulki na tarbiyya na jagoranci zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bishara da Allah ya masa da nuna masa ko ina a bayan ƙasa gabas da yamman duniya musulunci sai ya kai nan wannan bishara ce da take ƙara tabbatar da wancan alkawari da Allah ya yi da cewa ya aiko annabinsa da shiriya da kuma addinin gaskiya kuma wannan addini Allah ya yi alkawarin sa ya ɗora shi akan kowane addini ko da masu bautar wani Allah ba ta so daga cikin hadisan da suke ƙara tabbatar da wannan akwai hadisi da imam ibn hibban da wani suka fitar hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yablughu hadha ad-din ma balagha al-layl wan nahar wannan addini sai ya je duk inda dare da rana ya kai wala yudkhilanna Allahu hadha ad-din ولا ولا يدع الله ولا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله فيه بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام wa zullan yuzillu bihi wa zullan yuzillu bihi al-kufr annabi sallallahu alaihi ya ce wannan addini sai ya je duk inda dare da rana inda rana da dare ake da dare ake da rana sai wannan addinin ya je kuma Allah sai ya shigar da shi baita madarin wala babu gida na na bulo da bulo ko gida na wato gashin tufafi wato kantuna face Allah ya shigar da wannan addini cikinsa ana nufin wato birni da ƙauye sai addinin ya shiga birni ya shiga ƙauye bi izzi azizin aw bi zulli zalil da izzar mai izza ko da kaskanci mai kaskanci wato ko mai izza ya ji izza ko mai kaskanci ji kaskanci wannan dai musulunci sai ya ya shiga ko ina da ina sannan izzan nan Allah zai karfafa zai ɗaukaka musulunci da ita sannan kuma kaskancin da Allah zai kaskanta kafirci da shi wanda ma karin bishara ce manzo sallallahu alaihi wasallam ke wani al'umma cewa addinin nan addini ne da ba wanda isa ya tare gabansa sai da mutum zai iya cewa ya tare hasken rana da tafin hannunsa inda har rana ba za ta tare da tafin hannu ba to haka wani addini shi ba babu wata makarƙashiya ko wani kulle-kulle ko wani makirci wani irin abu da za a kulla wannan addinin musulunci sai ya tsallake shi kuma haka zai yi ta gudu haka zai ta shiga ko ina da ina an ki ko an so haka zai ta mamaye ko ina da ina abinda yanzu muke gani a rayuwarmu ta yau yadda aka shigo aka sako addinin musuluncin gaba ake ta kokarin duka wani abu da addinin musuluncin ya shigo ya zo da shi wanda ya daidai da fitirar halitta da Allah ya wa dan adam tun asali na kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta abinda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam a kansa halitta miƙaƙƙiya da ke ce khalaqnal insani fi ahsani taqwim kyakkyawar halitta miƙaƙƙiya da Allah ya wa dan adam ake ƙoƙarin a gurɓata ta a shigo da dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da fitra a lalata kwakwalwar eh, dan adam a lalata tunaninsa a lalata ɗabi'unsa a bayar da shi gara ma dabba da shi a koya masa wasu abubuwa da dabba ba ba za su yi irinsa ba irinsa auren jinsi da makarancin wannan yadda ake ta kokarin wannan abu zama an wato an cin wato cusa shi cikin rayuwar mutane ko da mutane ba sa so duk da wannan kalubale da muke ta gani kullum yana ta karuwa addinin musulunci kuma kullum shi ma karuwa yake kara fahimtar sa wani lokaci ma irin waɗannan abubuwa da ake ɗaukowa da a cusa wa ɗan adam ƙaunarsu a sa wa ɗan adam wato aikata su su suke sawa a gane nagartar shi kansa addinin musulunci a fahimci cewa eh, lalle addinin musulunci koyarwar da ya zo da ita ta ce koyar da ta dace da fitilar da Allah ya halicci ɗan adam a kanta babu shakka wannan irin bisharori da muke da muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ma daga Allah subhanahu wata'ala ya same su tun daga aya da hadisansa za su kara mana karfin gwiwa akan cewa mu tsaya mu yi wa addinin Allah aiki kada ƙalubale da muke gani iri-iri suna ta karuwa kada ya sa zai mutu sanyi kada ya sa mu ja da baya kada ya sa mu ji cewa ai abubuwan sun yi yawa gara mutum ba ya koma kawai alaikum anfusakum mutum ya ce zai ji da kansa kawai wanda ya bace ya bace wanda ya shirya ya shirya mu ba ruwan mu wanda ita ce halaka Allah subhanahu wata'ala bai ba mu damar mu yi haka ba mu tashi mu yi aiki Allah ce wa qul amalu ka ce da su ku yi aiki saboda ka aiki ake buƙatar mu yi ce amalu ala da shukra saboda ka aiki ake so mu tashi mu yi natija kuma tana hannun Allah subhanahu wata'ala babu wani abin da dan adam ya mallaka ne natijar aikin da yake yi ya bar wa Allah subhanahu wata'ala komai wanda kuma <clears throat> hakan shine sauke nauyin da Allah subhanahu wa ya dora a mu kuma shine tabbatar cewa mu al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kuma mun cancanci wannan khairiyya ɗin da Allah ya sifanta mu da ita kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya sifanta mu da umarni da kyakkyawan abu ya sifanta mu da hani daga mummunan abu wanda yake nuna cewa wannan ginshiƙi ne daga cikin ginshiƙan sifofi na wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta cancanci wannan khairiya wato zama mafificiyar al'umma don haka ba za mu haƙura da karantarwa ba da ilmantarwa da wa'azi da jan hankali da nusarwa da fito da irin mahatin da musulunci kyawawan ɗabi'u da musulunci ya kunsa kyawawan halaye da musulunci ya kunsa kyawawan tarbiyya da musulunci ke ba 'ya'yansa kada mu gaji wajen fito da su cikin kyakkyawan salo cikin kyakkyawar kama zai amfani da dukkan wata kafa da zamani ya hori ta isar da saƙo mu shiga duk inda ya kamata mu shiga mu ga cewa mun isar ga wannan saƙon mun kai shi ga kunnen waɗanda ake ƙoƙarin a toshe musu kunne ko a haramta musu jin wannan alkhairi da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi mu yi ƙoƙari mu kwatanci mu kwatanci wannan mu mu kwatanta irin abin da shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yake ya fito bayan Allah ya ce da shi uh, da bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin da bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin ka bayyana abin da aka umarce ka da shi ka kawar da kanka daga mushrikai Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya fito ya bayyana wannan abin da aka umarce shi da shi ya fito kuma ya rika shiga ko ina yana zuwa wata matattara ta ƙuraishawa ta larabawa yana isa musu da wannan sakon da aka aiko shi da shi har ta kai yana fita wajen makka lokacin da ya ga cikin garin makka yana samun turjiya yana samun ƙalubale ya fita ya rika fita zuwa ƙauyuka na wato da ke kewayen da makka da je tsa'ifa ya ma rika shiga kasuwanni inda ake cin kasuwanni na larabawa soko jinna soko okan duk kasuwanni ne na jahiliya da ake zuwa a yi baje kolin abubuwa na jahiliya mawaka su zo masu wato bambadanci su zo masu hudubobi su zo kowa zai zo baje kolin sa na ya shiga wannan guri ya ta wa'azi ya ta jan hankalin mutane haka haka har allah subhanahu wata'ala ya ba shi nasara ya karfafa wannan addini ya fito da abin da ba a so a ji ko kuma ranar hasken da ba a so a gani ka yi kamata mu ma a kowane lokaci mu ci gaba da yin wannan aiki irin wanda dan sallallahu alaihi ya yi mu tsaya wajen tarbiyyantar da zuciyar mu mu ma a kan bin abin da annabi sallallahu ya zo da shi ba zai yiwu ba ka gyara wani alhalin kai kana lalace dole kai ma ka tashi ka wato karfafa alaƙarka da ubangiji subhanahu wata'ala ka kyautata alakar ka da shi ka nemi kusancinsa ka nemi taimakonsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah nuna masa ya ce da shi qum ta shi ka yi gargadi sannan ya ce da shi ƙumin laila illa qalila ya ce da shi ya tashi ya gargadi ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya kai wannan mai shi tashi yi gargadi sai kuma ce da shi ya ayyuhal muzammil kumin laila illa kalila ya kai wannan na lullube ko ya kai wannan bai lulluba ka yi tsayuwar dare sai dan kaɗan daga ciki kaga ya umarce shi da da'awa ya kuma umarce shi da karfafa alaƙarsa da ubangiji domin da'awa ba za ta yiwu ba kira zuwa ga Allah ba zai yiwu ba sai ga mutumin da ya kyautata ƙasa da Allah subhanahu wata'ala shi yasa a cikin wannan sura ta muzammil Allah ya wata ala yake gaya masa inna sakila alayka na shi inna nashi'atal a shaddu wata an wa kuma muqila Allah gaya mata cewa zai saukar masa da wata magana mai nauyi ce alkur'ani da abinda ta kunsa na nauye nauyen taklif a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza za ka za mu saukar maka da wannan umarni namu da hali saboda ka sani tsayuwar dare da za ka yi ya abin da zai ƙara maka nutsuwa zai ƙara maka kuma tabbata da tabati wato da jajircewa akan abin da kake za ka mai da'awa yana bukatar yayi wannan guzuri kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya guzuri irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Amin, amin, mana ya saka alkhairi. ita dai mace farko a yau ta zo daga wadda take cewa malam wacce za ta iya yin aure a gaban alkali ba tare da yan wanda sun sani ba saboda ba sa goyon bayan wanda take so to na farko ba a aure sai da waliyi nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi abu musa ashari ya ce la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidi adlin babu aure sai da wali sai da sadaki sai da shaidu a adalai guda biyu a akalla kenan wannan shiga-shikai ne na aure aure ba zai yi ba babu su auren da aka yi ba waliyi bai yi ba da auren da aka yi ba sadaki bai yi ba da auren da aka yi ba shaidu to shi ma dole a tabbatar da shaidun sannan auren zai yi zai zama sahi a mace ba ta auren da kanta wali ta shi ke auren da kanta yake abin nan a yake aure da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai aure da kanta sai mazinaciya sai wacce ke zaman kanta ita ce za ta ba da kanta a bata kuɗi amma mace mai ta kirki to ba ta aure da kanta a waliyi shine uba ko ɗa ko ɗan uwa ko baffa wato na bangaren uba waɗanda duk suna cikin waliyai dukkan asaba waɗanda za su ci gado da asibci na mutum to suna cikin waliyansa ya fara tun daga kan uba da ɗa da ɗan uwa da ɗan uwa sannan irin su baffa baffaninta in ba a samu wannan ba sai a je ga wannan ba a samu wannan ba sai a je ga wannan har zuwa ƙarshen wanda yake da walicci cikin asaba sannan ba a samu wannan ba sai kuma a je ga shugaba na jama'a a je ga shugaban abin nan a je ga unguwa ko a je ga dagaci ko ga hakimi ko ga sarki ko kuma wani babban limamin gari wanda <clears throat> aka yarda da shugabancinsa to wannan ga wanda ba shi da ba ta da waliyi shine annabi ce eh, fa sultana man la wa fa laha fa sultanu wa fa ba ta da waliyi wato waɗannan duka babu su ko kuma ba musulmi bane to sultan wato shugaba shine waliyanta duk wanda yake da sulta yake da umarni da hani to zai iya zama waliyanta amma haka kawai dan yarinya tana son wani yana son ta an ce ba za a ba su a sai su gudu su je su a daura musu aure ba haka shari'a ta ce ba dole idan uban ne yake kokarin hana ta aure to a kai shi gun manya waɗanda za su ja su sun zama abin da ya dace tana da yan uwa tana da yan uwa na bangaren uba da za su iya ja masa kunne a'a ba ta da su akwai shugabanni manya na gari akwai babban limamin gari akwai watakila dattawan gari duka ta shigo da su cikin maganar yadda zai to akwai an jawo su wanne wali da yake hannun su a nuna musu in har tana da gaskiya ba wai ita ciki so ta jefa kanta cikin cutar cutar da kai wasu iba ta goyon baya in tana da gaskiya to na tabbata ta haka za a iya warware al'amari amma baya halatta mace kawai dan ubanta ya ce ba zai bata wanda take so ba shi kenan ta gudu ta je ta samu wasu kawai ta ce ita a daura musu aure sai ta samu wani a daura musu aure wannan auren ba da in an yi shi ba yi bai ba wali yana nan ko waliyai suna nan wasu ba sa daura mace aure sai da izinin su wasu suka ba da wali ce ta wannan tana samun haka idan ta zanto ba waliyin ko kuma waliyin ya zanto yaƙin abin da ya dace yana mata abin da ake kira al'adlu wato ya hana ta aure kwata-kwata ta duk wanda san zan kwata ta aure sai ya hana ta to sai ya kwace wajen takar ta koma gurin wani wanda ya kusa da shi wannan shine tsarin shari'a amma aka ce kawai yarinya ta ce tana son namiji tana son yaro ko tana son wani shikenan iyayenta ko yan uwanta su goyi baya ba sai ta gudu sai su gudu da shi sai ya daura musu aure wannan to ita a lokacin da take wannan gani take wani wayewa take wani bajinta take sai ta yi ta yi wannan auren karshe ta zo ta shiga matsala da shi wannan bayan kuma duk ya raba ta da yan uwanta da danginta da manyanta ta rasa inda za ta kai kukanta kuma a lokacin ne za ta zo ido ido na fata musulunci don ya kare faruwar irin waɗannan abubuwa ya tsara abin ya zanto akwai wani babbanata wanda zai zamo mata mai bibiyar haƙƙi yayin da ya zanto za a zalunce ta ko za a cuce ta ko kuma ya shi zama mijin wanda zai ja mata kunne yayin da ya zanto ba ta yi masa abin da ya dace sai masa a matsayin matarsa amma in babu wannan kawai wani aka tsinta ya je daura auren to wani aure na je kana yi kaɗai ba auren kirki ba ko da aka baya halatta yin haka kawai dan kawai yan uwanta sun ki ba ta haɗin kai ta je ta ce wani zai daura masa aure shi ma mai bada da dauran auren in mai hankali ne kuma mai ilimi ne ya san abin da ake nufi da aure to ba zai yadda ba kawai yarinya ta ce na da dangi na sun ke yadda su bani auren wannan mutum daura mana aure shi kuma ya wuce gaba ya daura aure to daga ji ka ba wanda ma cancanta a kai masa irin wannan matsalar ba to sai wani yake cewa malam ne hukuncin mijin da zai rika yi wa matarsa wulakanci bayan sun yi aure da niyyar cewa zai rama abin da ta yi masa kafin su yi auren wannan ba daidai ba ne za a iya ce zai mata wulakanci wasu wata masa wulakanci wani irin wulakanci ta yi masa in har ta yi masa wulakanci lokacin da yake neman ta shi da haƙura da auren ta mana ta nuna ba ta son shi shi kenan sai zai nemo ke son shi aura me yasa zai aure ta a haka shi ma kuma ya kuli da abin da ta masa don ya ce zai yi ramuwa shi ma wato yake mata wulatanci wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba ɗabi'ar mumini har kullum shi ne abin da zai kyautata ba abin da zai munana ba abin da zai so a yi masa ba zai yi wa mutane abin da zai so a yi masa ba ya masa mutane abinda shi ba zai so a yi masa ba yanzu shi da shi zai mata wani abu ta ce bari ta aure shi don ta rama ba zai so haka ba to shi ma kada ya yi ma irin wasu haka ana yin aure ne da sunan Allah sunan Allah kuma ya waje ba a girmama shi a girmama sunan Allah da aka ɗaura auren nan da shi ka karɓe ta to wani alkawari ne kai mai ƙarfi tsakaninka da Allah cewa za ka riƙe ta gaskiya don me za ka wulakanta ta Allah ya kira aure da wata da wani alkawari ta ƙarfa فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا التي وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا Allah ya kira aure da wani alkawari wata yarjejeniya mai ƙarfi to kayi wannan yarjejeniya mai ƙarfi tsakanin ka da waliyan wannan yarinya kuma ka zo kana mata wulaƙanci da zumuncewa da ta yi maka a baya wannan ba daidai ba sai ne wani tambayar wani ina ganin mana ya amsa ta a cikin tambaya ta farko yake ta ci menene matsayin auren da aka yi ba da yardar mahaifin yarinya ba saboda baya son wanda yarinya take so amma sai sauran ya ɗauke ta suka je wani garin aka ɗaura musu aure ne ke zai auren auren yi ko kuma da matsala wannan bai yi ba to sai wani shi ta malami ne hukuncin wacce aka aika tambayar aurenta kuma ta amince daga baya kuma ta zo sa da wanda ya fi wanda ya aiko da farko ilimi da kuma hankali sai ta amince da shi ta bar na farkon abinda abinda musulunci ya hana shi ne wala ya tsogo ala khidfati akhi bai shi kada mutum ya yi neman aure kan neman auren dan uwansa yayin da aka samu khidba wato neman aure aka samu rukuni wato tana son shi yana son ta aka yi magana da waliyanta suka yadda za su ba da wannan aure to shi kenan baya halatta kuma ne zai ce shi ya kawo kansa shi ma yanzu zai gwada sa a wani haramun ne kamar yadda aka hana ta yi akan tayin dan uwanka dan uwanka ya taya kaya zai saya akwai yiwuwar a sallama masa sai wani zai ce na ƙara akan abin da ya ce zai bayar to kaga musulunci ya haramta wannan to haka nan shi ma ba ala khidmatillah yayin da aka samu rukuni tsakanin eh, wato ita budurwa da saurayi ko kuma mai nema da wacce ake nema suka samu fahimtar juna aka shigo da iyaye suka san yadda za wannan aure to shi kenan ko babu mutum wani ya shigo ya ce yana son yana son ta shi ma da aure to amma wannan baya hana ita ko shi idan shi mai auren ko ita wani abu ya bijiro ya ga cewa zai fasa auren a karan kansa ba wani shigo masa ba shi da kansa ya ga cewa da ya yi niyyar aurenta kuma daga baya ya ga wasu abubuwa ko aka gaya masa wasu abubuwa ko shi da kansa ya wani tunani ya ga cewa ba zai aure ta ba ya fata ya janye wannan babu laifi don ya janye hakanan ita ma don ta yadda ga wasu abubuwa ko ta ga wani ta ga tana so ga wai shi wancan ne zo shi ina son ba ita ce ta gan shi ta ga cewa a yanzu wannan take so kenan sai a maida masa abubuwan da ya ba ta na ba wanda ya bata a dalilin neman ta sai mai abin masa kayansa shi kenan sai ta abin nan abin da aka hana shi wancan ya kawo kansa ya ce yana so amma ita ta canza ra'ayi kamar da shi ma namijin zai iya canza ra'ayi wannan ba shi ne alkhiz ba alakhiz ba talakhiz akwai bambanci tsakanin ka wadda aka riga aka yi mata bai ko ko aka riga aka yi alkawari ka je kana tanta da aure da kuma ita da kanta ta fasa yin wannan auren ita da kanta ta da auren ma in aka kulla shi akwai abin da ake cewa saki shi miji yana iya aure wani auren ma ba a ma tare ba ana yin saki kuma saki ya yi haka nan eh, wata za a ta aura kuma daga ba ta yi huli akwai wannan huli to bari kuma sai ba wanda ba ma daura aure ba kowanne yana da damar in ya gaba zai iya ci gaba da wannan eh, alkawari ba ya janye to a wannan lokaci kuma wanda aka ce ana so shi yana iya nema ba laifi wannan ma dai akan auren ne take ta malam idan mace ta auri wanda ba ta so saboda biyayya ga iyaye alhali kuma akwai wanda ita take so da sai kuma ta kasa zama da shi mijin ba ta ma iya ba shi haƙƙinsa na aure shi ya halatta ta nemi ya sake ta saboda ta aure da take so din daman shi aure a ana yin sa don a zauna lafiya in aka samu auren ya ƙi an kasa fahimtar juna to zai fi a rabu auren zainab bintu jahsh da zaid da ibn haritha lokacin da aka yi shi ba ta so amma allah subhanahu wata'ala ya so a yi wannan auren saboda a yi bata wata al'ada ta mai da dan wani naka ta tabanni wanda ya ta riga ta fantsama ta yi ta a cikin al'ummar larabawa wancan lokacin mutum mai da dan wani ɗansa ya zama da sunansa ma ake kiran shi kuma duk abin da ɗa yake da shi na haƙƙi wajen gado da sauransa shi ma yana da shi to Allah ya so ya canza wannan al'adar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da zaid zuwa ga zainab bint jahsh daga baya kuma auren ya kiwa annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dan a rushe wajen al'ada ta tabanni sau shi zaid ana ce masa zaid ibnu muhammad a lokacin saboda annabi ya yanta shi kuma ya jawo shi da kamar ɗansa sai ake mace masa zaidu ɗan muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya rusa wannan al'adar ta hanyar yin wannan a shahida nan shine aure akan iya yin shi daga baya kuma wasu abubuwa su ka samu na fahimtar juna a raba auren eh, ya fi sauki akan a zauna ko shi yana cutar da ita ko tana cutar da shi sai rabuwar ita ce za ta zama alkhairi daman shi saki an halatta saboda larura ba wai dan ana son a yi saki ba saki an halatta shi ne kamar da malamai suke cewa saboda larura amma al'asulu fihi al wa inna ma ubiha lid-darura asali shine kada a yi sakin a hana yin sakin amma in larura ta kama a yi sakin kamar Allah ce wa in yatafarraqa yughni Allah kullu min sa'atihi in suka rabu ko ala sai ya bashi ya ya hada shi da da zai amfane shi to wannan shine amma koyaushe ita yarinya da uba iyayen za su mata zaɓi kuma ya zanto zaɓin nan nasu mai kyau ne ta yi haƙuri ta yi biyayya za ta ga alherin abu kasa ce za ta botsare kasa ce za ta tirshe ta ce ita ba za ta bi ba ta yi daɗaɗa wa ta ƙarshe wannan auren sai ta zo tana ba da labarin irin yadda a da ba ta so a kuma yanzu ga shi ba za ta so ba a ce ga wani abu ya taɓa mijin nan nata ba saboda ƙaunar da take masa haka ta faru da fatima bintu su lokacin da ta zo tana neman shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin muawiya ibn abi sufyan da abu jahl cikin su za ta aura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan cikin su kowanne yana da tashi ina shi aiban wancan muawiya ibn abi sufyan ba shi da ba shi su'ulukul ma da lahu zaune yake haka ba ya da komai a tare da shi su'uluk ba ya da wata sana'a sanan la da lahu ba ya da kuɗi da zai rike saboda in kika aure su za ki shiga wahala wannan kuma la ya zo al'asa an atatihi kullun cikin dukan matar da yake bai kamata ki aure mutum da zai zo yana dukan ki ba daman kuma gashi ta yi aure eh, kusan saki uku ya shiga har an masa saki ta sau uku wanda ta kuma yin wani aure miji ya rika dukan ta ce ta nemi saki ta ta ce ba ta zaman aure annabi ce ta aure usama usama shine usama dan zaid ibn harisa haka a lokacin mata tana so ba tunda usama asalin mahaifinta bawa ne annabi ya yanta shi sannan kuma ita ba ya ce tana ga tana da asali ce za a zo a ce kuma ta aure wani nan wani wanda yake asalin ta bawa ne saboda kare amma tunda ita kawo neman shawara kuma mai ba ta shawara na ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam sai ta yi ita da take kanta take cewa sai na ga alheri mai yawa a cikin auren mu haka yarinya yayin da ubanta ya hada ta da wani wanda yake mai addini mai kyawun dabi'u in ta yi masa biyayya to karshe za ta ga alherin wannan aure kar ta botsare eh, abin nan din duniya ya ja ta karshe ta zo kuma tana da nata. mutum wanda yake ta malam menene matsayin sallar mutumin da ya sanya wando da yake da hula a cinyar ko yaga ko kuma karamar riga da take bayyana jikin mutum yayin da ya rasu ko gada. to al'aurar namiji ah, daga cibiya ne zuwa zuwa gwiwa da cibiya zuwa gwiwa ita ce al'aurar da wajibi ne namiji ya rufe ya suturta ta yayin da yake sallah eh, hudu kuma inda kulle masjid malamai suna cewa tana nufin sanya sutura kyawa za ta rufe tsiraicinta ta lokacin da take sallah ah, in aka samu huda a daidai wurin da yake al'aura ce ma'ana huda daidai cinya tsari. ta wando ba wai a can wajen ƙwauri ba da sauransu a daidai cinya kaga zai yiwu ya zanto al'aurarsa ta sallah ta akwai al'aura mugallaza wacce muke cewa al'aura ce mai kauri ko babba akwai kuma al'aura wacce take muhaffafa ne cinya abin da ya kasa sai ta wannan al'aura muhaffafa ana ta rufe ta ko a sallah ce to in ya zanto ta huda a daidai cinya take ko kuma huda da duwawu take da rigar ba ta da tsawo sauraka in yayi ruku'u ko yana tsaye yana karatu za a hango cinyarsa ko za a hango ɗiwawansa ko wani bangare na al'aurarsa ta jiki to wannan malamai suna cewa in ya zanto ya tsaga ce karama wacce ba za a gani ba sai irin masu ƙurilla ɗin nan za su iya ganewa ma cewa akwai tsaga wanda yi ofa duk wani abu ya sir wani abu ɗan kaɗan akan yi afuwa a kansa wani ɗan abu kaɗan zuwa ce ɗan jini ya ɗan ballatsa a jikin mutum kaɗan akan yi afuwa a kansa ko yan najasa yar kaɗan ta taɓa mutum akan yi rangwame a kansa amma ya zama na da kawai waya za ka ga abin da nasa ya fito to shi wannan in ya sani ya yi sallah haka to sallah ba ta in ya sani in bai sani ba sai ya yi sallah a haka to wasu malamai suna cewa in akwai lokaci ya sake in ya tuna a daidai lokacin lokacin sallah bai fita bai sake wasu malamai suna cewa a ko da lokacin sallar bai fita ba sallar in inda bai sani bai yi shi na sallar ta karbu suna hujja da hadisin amr ibn salima wanda yaro ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zada shi liman ga mutanansa lokacin bai wuce shekara shida ba domin mutanansa sun zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya fi karatun qur'ani ya yi muku limanci sai ya zanto a lokacin shine ya fi su karatun qur'ani da yawa saboda shi yakan zuwa ya tsare bakin hanya fatake da suke zuwa suna wucewa in sun shiga madina sun fito sun ji karatun qur'ani sun haddace in yazo sai tsaye da su sai ce su koya masa abin da suka ji ana karanta tun yana karami sai zama ya haddace ayoyin alqur'ani da yawa da al'ummar ta suka zo kabila suka zo suka musulunta aka ce to wanda ya fi karatun qur'ani ko limanci sai aka kashi yana limanci to ya zanto dan eh, abin nan din da yake daurawa ya dan ya tsotsofa ya yayyage in ya yi ruku'u sai wani sai fito shi wata mata cikin sauti ke cewa da Allah ku rufe mana wani limamin nan namu ya aka saya masa sababbin kaya wato eh, kwarjalle da da mayafi yace bai taba wani abu farin ciki da irin wannan ba wannan yaro ne karami kuma sai yi masa kyawawan sababbi a shayar ana ba a ce a sake sallolin da aka yi na baya ba cewa ba su yi ba ka suke cewa idan ya zanto ba da gangan ne ba to wannan baya ba ba sai an sake ba bayan gangan ne mutum ya sani cewa al'aurarsa tana fita lokacin da yake sako uku yake sujada kuma yayi a haka to sallar sai wannan shi kuma yake ce malam shi da aka sallar gawa a sahu irin yadda ake yin sallar zai ba tare da an matsi ba ta yi ko kai an haɗe sahu ba ai ba ce aka yi ta sallar gawa sai an matsi ba an kaga an mammatse din saboda ita sallar ba a ruku ba sujada to kuma inda jama'a da yawa in aka ce za a bubbuɗe sahun to zai zanto gurin yayi kaɗan ko kuma an shiga gurin da bai kamata a shiga a yi sahu a wajen ba to sai a ce a ɗan mammatsu a ɗan mammatsu shine dalilin mammatsu ba wai sharaɗin ta ne mammatsowar ba kawai ana mamatsowa ne kusa da kusa da juna saboda a samu isasshen wuri da za a samu a yi sahun gaba ɗaya Ah, in ya zanto gurin yana da abin da aka yi irin sahu irin na sallah babu komai duk ya zama sallah ce sai wani cikin yake ta malam ya ji wani malami na cewar duk alwalar da aka yi ta ba da nufin yin sallah ba to ba a yin sallah da ita har sai an sake wata alwala malamai suna da magana akan alwala da aka yi ta ba da niyyar sallah ba ah, shin za a iya sallah da ita kamar mutum ya yi alwala saboda bacci misali ko ya alwala saboda zai karanta alkur'ani misali ah, ko wani dalili kamar ya ɗau gawa ya raka gawa wanda ya ce wanda ya ɗau gawa ko ya raka gawa ka zai yi gawa wanka ko ya raka gawa ya alwala fale ta da mani ta talabai tun fale ta wanda wani hamada hu fale ta wanda to duk waɗannan alwala ne aka yi ta ba da niyyar a yi sallah ba to shin za a iya yin sallah da ita a wasu malamai suna cewa dukkan wani abin da zai iya inganta ba da alwala ba sai aka yi masa alwala to wani alwala ba za ta yi ba za ta yi farilla ba za a yi sallar farilla da ita saboda shi wannan abin zai iya inganta ba da alwala ba kamar misali mu ce ɗaukan mushaf ɗauka alkur'ani eh, ɗauka alkur'ani ba dole a yi alwala ba ana buƙatar da zai karar ko kuma ce za ka yi alwala domin bacci alwala domin bacci ba ba ba ba ba ba shi bacci za ka yi bacci ba kai alwala ba to wannan alwalar ka yi ta ne domin yin wani abin da ba da alwala ba ta zama wajibi a kansa ba to suka ce ba za ta yi abin da alwala ta zama wajibi a kansa su a tunaninsu alwalar da ka yi din nan ba alwala ba ce ka yi ta biniyar raf'il hadas ba ka yi ta da niyyar ɗauke karin da yake ka ba tunda shi wancan abin zai iya yin za ka iya yinsa koda da kari tare da kai da kana da kari ba ana ba ka da alwala za ka iya yin abin ka sauraka lokacin da kai alwala ba ka yi niyyar raf'ul hadas ba ba haka ba za ka zo ka yi sallah ita da ake buƙatar sai ka yi tsarkin da ka ɗauki kari tsarkin ɗauki kari shi ne alwalar da za ka yi domin sallah to sai ruwa suka hana amma ko su sun ce in abin ya zama wajibi a yi masa alwala kamar dawafi ga masu wajabta dawafi misali masu wajabta alwala yayin dawafi kamar dawafi da sai kai masa alwala dole in ba kai masa alwala bai yi ba to in kai alwalar dawafi za ka iya sallah da ita saboda shi dawafin yadda su suka ce ba zai inganta ba sai da sai da alwala za ka in kai alwalar da kai wani abin da ba zai inganta ba sai da alwala to za ka iya sallah da ita domin daman kayi ne da za ka ilhadasi amma magana da yawa take ta ce ta za ka fi irin jaye insha Allah ce duk sanda ka yi niyyar raf'ul hadath da alwalarka duk sanda ka yi alwala da niyyar ɗauke kare da yake tare da kai to ko ka yi niyyar sallah ne a lokacin ko ba ka yi niyyar sallah ba inda da niyyar ɗauke kare ka yi alwalar za ka yi sallah da ita dan ita ma sunanta tahara ita ma wannan alwalar sunanta tahara saboda ka in ka yi ta da niyyar ɗauke kari za ka yi sallar nafila ta gaba farilla ce ba to za ka yi sallar abin da ita ko kai alwala kawai saboda ka zama cikin tsarki ka ɗauki karin da ke tare da kai ba lokacin sallah ba ba kama da sallah a zuciyarka ba a zuciya za ka iya sallah da alwala sauraka malamai da suke magana cewa za ka yi sallah da alwalarka ba da kai ba da niyyar sallah ba suna nufin ka yi ta ba da niyyar ɗauke kare ba wanda ka yi ta ba da niyyar ɗauke kare ba mutum ne zai zauna ya ji zafi haka ko abin da sai zo ya kawai ya abin alwala don zai ji ɗan sanya ba da niyyar ɗauke kare ba to wannan ba ita ce alwalar za ka yi sallah da ita ba wannan shine magana wata ke ah, tsakanin kiyar da malamai da malamai su da yana sai wannan mai tambaya na gaba yake ce malam ya matsayin mutumin da yana cikin sallah ko kuma yana ɗauke da azumi a bakinsa sai a cikin zuciyar sai yake cewar ya fasa wannan sallah ko kuma ya fasa azumi shi ne ke tambayar ya matsayin wannan sallah take ko kuma azumi shi kenan in azumi ne ya kare in sallah ce ta rushe ta lalace saboda ita niyya ita niyya rukuni ce a cikin duka wata ibada duka wata ibada sai ka yi niyya a cikinta na mal'amalu bin niyya sannan kuma dukkan wani abin da ka niyyata shine zai tabbata saboda ka mutumin da ya zo niyyar sallah sallah yake wanda ya niyyar bata sallah ta sallah ta bace ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam inna mali kulli imri'in ma nawa duk abin da mutum ya niyyata to ya tabbata gare shi da ka mutumin da yana azumi sai ya kodari aniyar zai ci abinci in ya samu sai bai samu ba an ya kai ko bai ci ba saboda niyyar da yake da ita ta azumi ya lalata ta saboda haka azumin sa ya kare haka nan mutumin da yake sallah kawai ya kulli aniyar yanzu ya bar sallar nan shi ya fita daga ciki kenan sallah ta lalace ya da ya sauke ta sai wannan tambayar ita kuma take ta malam ya matsayin masu tada ikama tun kafin liman ya shiga bayyana daidaita don wasu da an hango limau yana isowa kafin ma ya wuce gaba sai a tare da wannan ikamar to shi ta ikama ba a ce ga lokaci daidai lokacin da za a tayar da ita ba ga a tayar da ita sai lokaci ba akwai waɗanda aka saba su suke ikama shi ne ladan wanda ya zan azzana fahuwa ya yaqim hadisi ne da'ifi amma dai a aikace haka ne wanda ya kiran sallah shi ake bari ya yi ikama sai dai in ya yi kiran sallah ya tafi ya sa ko kuma shi da kansa ya ce wani ya kama shi kenan amma dai a bisa ga yadda sani ladan da yake kiran sallah shi yake tada yake da ikama saboda ka kaga in shi yake da ikama ya lokacin da ya gano ya gano liman ya saba ya tashi ya ta da ikama liman kuma ya yadda a yi haka shi kenan ba wani laifi a cikin wannan matukar liman shi ya gamsu da abin da ake yi in kuma a'a shi liman ya ce a'a ina kun bani da Allah kan ku tayar da sai kun ga sai kun gani sai kun gana zo na tsaya na sai ladan ya bi dokar liman amma ba wai ikamar ba ta yi ba ko ta yi a ce ko liman da ya fito an ga taho wasu a tare ikama ba ta yi ba ko ku a'a sai ya zo ya ce a tare ikama sannan ta yi duk wannan babu waɗannan sharuɗan ya danganta dai kawai da yadda shi ladan da liman suka fahimci junansu sai mai tambayar ne shi kuma yake cewa malam yakan ga wasu direbobi bayan sun dawo gida wajen iyalansu amma ba sa cika sallah sai dai su yi ta yin kasar suna masu cewar ai su ba mazauna gida ba ne ko ko da ko kwana nawa za su yi ba sa cika wani sallah shi ne ke tambayi malami a kan to wanda jahilai ne ba ya za a yi mutum da iyalansa ya da cikin iyalansa ko ce shi ba shi matafi ne matafi shi ne wanda ya bar iyalansa ya yi tafiya amma mutum yana cikin iyalansa ko ce matafi idan yana ya zirga-zirga shi kenan ya zama kowane lokaci ma shi matafi ne a idan inda iyalanka suke nan kake zaune da iyalanka to nan shine mazauninka garinku ne ba garinku bane almuhim dai nan iyalanka suke a nan kuke da zama kai da iyalanka to nan ne mazauninka ba a maganar ta kasar anan saboda sauraka in ka bar nan ko garinku ka je in mahaifarka ba amma iyalanka suna wani garin to can mahaifarka ba mazauninka ba sai akwai wasu iyalan a can sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutum makani amma in ya je ah, da ya dawo madina da zama in ya je maka kasar yake kwanansa goma sha tara a maka yana kasar yana yi wa mutane sallar kasar su ko mutanen maka suna cikawa ba ya ce nan mahaifa ta ba ce nan iyaye na ke rayu za ka nan zan cika a inda iyalanka suke nan ne nan ne mazauninka za kuma za ta yi kasar ba za ka mu ba in ya ɗauki motarsa ya yi tafiya shi kenan tun da ya kasa ba amma in ya dawo gida ya cika sallah sai wanda yake tamala idan mutum ya yi kabbarar harama to zai ɗora hannunsa a kan kiɗan ne ko sai ya dawo da hannunsa a kan ya maida a kan mutum na to shi dawo da hannu kan kirji ko sakin hannu wani abu ne da su kan suna da su saba a kan cewa in ya yi kabbara harama shi zai saki hannunsa nema gaba daya ko kuma zai dora abin sakin hannu gaba ɗaya wannan babu nasi sahihi a kansa da ya tabbata ta mazhabar malikiya alƙawlus sahih a cikin ta ne dora hannu shine abin da shi kansa imamu mazhabar ya tabbatar a cikin littafin ta muwatta da ila hadisi guda ɗaya na sakin hannu dora hannun shine sunna to dora hannu sai an saki ko sai an abin da almuhim bai abin da sunna take cewa shine idan ya yi kabbara yana ɗora hannunsa da a kan nagu maganar sai ka sake su sun zube a ƙasa wannan duk bata taso ba in ka sake sun zube a ƙasa ka dawo ka ɗora wannan ma ba za a ce ka yi laifi ba tun da dai ƙarshe dai ka ɗora hannunka da dama a kan hagu wannan shi ne abin da ake buƙata ta yaya za ka ɗora hannunka da dama a kan hagu kafin ka kai su ƙasa ko kuma bayan sun je ƙasa ka da su ka ɗora wannan kuma ya rage zaɓinka babu wani abu karara da ya nuna wacce wanne ne shi ake bukata sai abinda ya zo a nassi shine annabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara wa za'a yadahu yumna ala al-yusra sai yi wani tambayar shi kuma yake cewa mana idan mutum zai yi sallah a zaune kasancewar bai da lafiya to zai zauna ne ta da kabarar harama zaunan ko kuwa sai ya ka a farko sai kafin ya cigaba da zama har zai yarka a farko sai zai iya gabawa wanda zai iya tsayuwa a sallah ya yi ta a zaune ta farilla wani da zai iya zuwa tsayuwa a sallar farilla kuma ya zauna kuma sallar ta ba sai ba tsayuwa a sallar rukuni ce ba ta faduwa sai ga wanda ba zai iya tsayawar ba a saboda haka in a zaunan ne wato ba zai iya tsayuwa ba a zaune zai sallah in farilla ce ba zai iya tsayuwa ba a zaune zai sallah to a zaunan zai kabbara zai kama zai kabbara harama in nafila ce ita nafila in yadda ka yi ta a ko da kana iya tsayuwa ita tsayuwa a cikin tabaru kuni ba ita nafila tsayuwa a cikin tabaru kuni ba in ka tsaya kafi wanda ya zauna lada in ka tsaya kafi wanda ya zauna lada annabi sallallahu alaihi yana cewa salatul qa'idi ala nisfi salatul qa'id wanda ya salla a zaune rabin abin da zai samu rabin ladan abin wanda ya salla a sannan ita kuma ana iya hada tsayuwa da zama a cikin a sallah ta nafila ita kadai a hada tsayuwa da zama a cikin ta annabi sallallahu ya kasance a sallar nafilarsa yakan yi kabbara harama yayi karatu na sura da abin fatiha da sura a zaune sannan ya tashi zai ruku'u sai tashi tsaye ya ruku ya zo sujjada sannan sai ya zauna wato ya qara'u qa'idan sannan kuma ya yarka'u wa yasjudu qa'iman wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a sallar nafila saboda kai ta sallar farilla ce ba za ka yi tsayuwa ba sai ka yi komai a zaune tun daga farko har ƙarshe wannan babu komai in kuma kana tsayen ne ya bujiro maka kana sallar tsayo, tsaye sai ya bujiro maka rashin lafiya ko wani abu da ba zai iya sa ka ci gaba da ita tsaye ba sai ka yi sai ka tsara sa ta zuwa duk wannan babu komai. Wani da ta kalama alaikum malam tambaya ta yi ta ce akan wani lokacin ya ce idan yana sallah da karatun ta yake a asirce sai ya manta ya ji ya fara yin sa a fili daga baya sai ya koyi shi yake tambayar shi ne hukuncin sallah ta yi ko mai sallah ta yi ko sai ya yi mata sujudu sahwi ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci a sallah ta boye karatu ya kan bayyana karatun aya ɗaya ko biyu a jiri na bayan sa su saboda idan ya bayyana bisa kuskure ko bisa mantuwa babu komai ba sai ya yi sujudu sahwi ba sai shi kuma yake tashi malam mutum idan zai sallar dare shi da matarsa jam'i jam'i za su yi ko kuwa kowa zai yi tasa daban ne to da suka zaba amma sun yi jam'in ba laifi a sallallahu ya yi sallah ta dare jam'an ya yi da abdullahi dan abbas ya yi da huzaifa ibn al-yaman dukkansu sun bi shi sallah yana yana sallar dare saboda kada mutum ya jam'i a sallar dare sallar dare ana yin jam'i shi ya samu mutum yin aiki صلى التراويح لتهجد أزمي أحد أي تسمى ديا صلى أهل التأي أي تجمع ولكن هي تارد ما تسلم كومو كوما تجا إتا بذات إذن شبك ولو تقيل شيئا قوي تكراتو في إذن إتا ذات إيا قوي إتا سنة سنة قوي تكراتو شي كومو إيا وا كنا قوي إني تشتاي يامو مطلع ما لا لا يتاكل الكين masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya kiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a siyar.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da yin shi malamin namu al-professor sheikh muhammad sani marijan lemo oon babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsaye da da na kasance tare da kuma ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh